الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يزمنا cikin suratu alwaqi'a wanda ayoyi sun gabata kan bayanin sakamakon waɗanda suke saba ma Allah madaukakin sarki suke kafircewa suke kuma butulcewa a waɗannan ayoyi da za mu tashi a yau daga aya ta 57 A ayoyi ne wanda kamar yadda bayani ya gabata na jigon wannan sura da suke nuna wasu dalilai da hujjoji masu ƙarfi na nuna cewa Allah maɗaukacin sarki shi ya yi halitta kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne zai tada bayi bayan mutuwarsu kuma sannan babu wani abu da yake gudana a wannan rayuwa a wannan tsari na duniya ba tare da sanin Allah ba ba tare da ikonsa ba wasu misalai ne Allah ya bayar na abubuwa guda hudu zuwa biyar farko halitta na biyu <clears throat> shuka abinda ake tsirarwa na uku ruwa na hudu kuma wuta yadda ake samar da ita kuma rayuwar ɗan adam kusan tana kewayawa ne akan waɗannan abubuwan guda uku ruwa wuta da kuma shuka wanda in babu su kwata-kwata ɗan adam ba zai rayu ba kuma duka waɗannan abubuwan Allah ne ya samar da su kuma Allah ya nuna ya kalubalanci mutane cewa shin su sun isa su zo da wannan abin in ba shi ba ba wanda ya sai kawo sai shi Allah masaukacin sarki to su ne waɗannan ayoyi da za mu ji su da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da za mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحركون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا ما تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم الله ما توقفين يا شيء أفرأيتم آه، نحن خلقناكم فلولا تصدقون شوالا لي موني مكهل تشيكم to wai shin menene yasa ba za ku gaskata ba ba za ku gaskata da halittar da muka muku ba kuma ba za ku gaskata da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ba ku da kuke cewa idan muka kasance da mu da iyayenmu muka zama ƙasa da kuma ƙasusuwa busassu za a tashe mu Allah ce falaula ku saddiquna ai fa Allah ne yasa ba za ku gaskata da cewa mu muka halice ku din ba Allah ce a fara'aytum ma tumnun shin yanzu ba za ku bani labarin abin da wato kuke fitarwa daga jikinku na maniyi ba wannan mani wanda daga jiki ne Allah madaukakin sarki yake halitta Allah ya ce a antum takhluqunahu am nahnu al shin mu ne muka halitta shi ko kuma ku kuka halitta shi kaga Allah ne yake halitta shi Allah yake sa shi a cikin dan adam ko cikin dabba kuma daga nan kuma in ya fita ya shiga ga mahaifa Allah ya halitta abin da yake so ya halitta saboda haka wannan iko ne na Allah maɗaukakin sarki shi ne mai halittar mutum daga wannan wato mani ya ce a an tumta fulukunahu amnahnul khaliku shin ku kuke halitta shi ko kuma mu ne muke halitta shi Allah ce nahnu qaddarna bainakum ai mu din muke halitta shi kuma muke wato sanya muku mutuwa a tsakankaninku dan ta zama aya cewa kowa yana mutuwa da mutum da aljani da mala'ika da dabba ba wanda baya mutuwa ba wanda baya mutuwa da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un saboda kowa yana mutuwa babu wata rai da za ta ce yau ba ta ɗanɗana mutuwa don haka Allah ya daidaita mutuwa tsakanin kowa da kowa babu babba babu karami babu mace babu yaro ba namiji babu mahaukaci ba mai hankali duk inda ta faɗo sai ka ga anyi ta wani ma mahaukacin zai bi ga tsawon rayuwa Inda yake abin da kake ci ya fi nashi lafiya amma lokaci ne kowa da nashi to da haka Allah ya daidaita mutuwa dan ta zama aya ne ga mutane Allah ya ce nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqina kuma mu din nan ba wanda ya gagare mu inji Allah madaukakin sarki ba wanda zai iya tsere ma Allah madaukakin sarki ya ce shi yau ya gagara Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa ma nahnu bimasbuqina mu ba masu gazawa bane ala annu bakida da amsalakum da ce in mun so za mu tafiyar da ku mu zo da wasu kwatankwacinku ma'ana ko kuma mu sake dawo da halittar ƙuranin tashin alkiyama wannan shi a kumfi ma la alamu kuma mu tashe ku cikin abubuwan da ba ku sani ba domin irin rayuwa da za a tashi ranar tashin alkiyama da irin hali da za a samu kai a ciki ya sha bamban da na duniya domin ba irin rayuwa irin wannan bace mutane za su tashi ba kamar yadda suke a duniya ba saboda haka Allah ya ce wa nunshi a fi ma la alamu da Allah ya ce wa laqad alimtum mun nashata a ula ai kun san wato halitta ta farko da muka yi aka halicce ku kuka yi aihuwa wannan ita ce an a ula Allah ya halicce ku tun ba komai mutum ya zo ya zama yaro ana shayar da shi tun ana koya mishi zama har ya zo ya fara rarrafawa da kansa ya fara kamawa yana dabo ya fara gudu ya fara sanin na kusa da shi ya zo ya fara gane menene abin da yake da daɗi da mara daɗi ya san mai kyau da mara kyau har ya zo ya girma ya kai wani mataki na samartaka daga nan kuma ya tsere ya fara zama mutum ya cika ya zama cikakken mutum kuma in ya tsufa ya sake komawa yadda yake da wannan allah maɗaukacin sarki ya ce wala kada mun nashi a ula wannan falaula tadhakkarun me yasa ba za ku dinga tunawa ba me yasa ba za ku wa'azu ba Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shike farin halitta kuma shike mai da ita kayan Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an shin yanzu mutum baya tunawa cewa mun halice shi tun can alhali shi din ba komai bane to Allah madaukakin sarki yace laula tadhakkarun ai me yasa ba za ku wa'azu ba kuma kan ku wa'azi ku koma ku ba da gaskiya da Allah ku kyautata Allah yace to wannan ita ce hujja ta farko dalili na farko da Allah ya cancanci a bauta masa shine dalili na halitta irin wannan halitta ta Allah har duniya ta kare in za a sake dawo da ita ta yi ta ba za a sami mai irin ta ba wai ya halicci mutum daga mani babu shi ya za ta yi amma wani mutumin karfe wai an yi kwatankwacin mutum da ka samu abu ka bige shi shi ko ka katse wata waya ya daina motsi ko ba irin mutum ba ne irin abin da Allah ya sanya a jikin mutum ba da ya sa wannan a cikin wata halitta ba wannan mai ikon shi yasa in Allah ya hana sai ka ga ba wanda zai bayar inda Allah zai dakatar da shi mutumin da ya halitta in ya hana mushi wani abu ya ana mushi gani ko ya hana mushi jin kanshi ko jin ɗanɗano ko rashin tafiya ba wanda ya sai sashi ya tafiya babu babu shi to kaga wannan abubuwa ne da suke nuna lallai Allah madaukakin sarki shi yayi halittar dan adam ta haka dan adam halittar shi aka yi kuma yanda aka halice shi na haka zai koma ga Allah a sake dawo da shi to sai Allah ya koma abu na biyu wanda shi ma dalili ne mai karfi da yake nuna kasantuwarsa da ikon sa yace a mata ma ta'rufun shin yanzu ba za ku bani labarin abin da kuke wato shukawa ba ni shine alhar noma Allah ya ce antum tazra'unahu am nahnu zari'un wannan tazra'unahu ay tunbitunahu kuke fitar da shi idan kuka saka a ƙasa din wa yake tsiro da shi ko kuke tsiro da shi am nahnu zari'un Allah ya ce ko mu muke tsiro da shi kai dai mai gona ba an kaje kawai kaje ka share gona ka shuka shi kenan sai ka dawo gida ba kana Allah Allah a yi ruwa ba in an yi ruwa din baka sanya aka yi wannan abin ya koma ya fara tsiro har ya zama ganye ku duk baka sani ba Allah ya ce antum tazrauna wa am nahnu da ku da mu waye ya fitar da wannan abin bayan an saka shi ai mutum ma zuwa zai yi yayi ta jimame yana tunani anya shukar nan za ta fito hankalin shi ya tashi in ga ganin in ba ta fito ba yayi hasara ya je kila bashi ya ci kila wani rance ya je karɓo na noma da ake bayarwa wani tallafi kuma ya zo ya saka ya yi hasara Allah ya ce launa sha'u inda mun so la ja'alnahu hutaman da mun sanya abin da kuka shuka din nan bayan ya tsiro ya yi kyau sai mu mayar da shi yayi sai ya zama kaman yayi babu wani amfanin da za a yi da shi ya bushe ya lalace fa zantum tafakkahuna sai ku zamanto kuna cikin wato jimami kuna wato kokawa kuna korafi kuna kai kuka da maganganu kuna cewa inna la muhramuna ko kuma bal nahnu mahrumuna za su dinga cewa lallai mu dinnan mun shiga nauyin bashi abinda za su dinga faɗa kenan lallai mun shiga nauyin bashi shine inna la to domin duk wanda ya je ya karɓo kuɗaɗe ko ma kuɗaɗen shi ya zo ya saka a gona ya zo ya zama gonar ba ta ba da abin da ake so ba ya shiga cikin tashin hankali kuma zai fara tunani yadda zai biya bashi to shi yanzu ga cewa inna la muhramun da Allah ya mayar da abin haka ai da shi kenan sai ku shiga cikin bashi da nauyi da mu mahrumuna da abin da za su dinga cewa mu dinnan an haramta mana arzikin abin da muka shuka wannan misali na biyu kenan da Allah ya bayar cewa shi yake fitar da tsoro sai abu na uku Allah ya ce a fara'aitumul ma'an ta shabu shin yanzu ba za ku ban labarin wannan ruwa da kuke sha ba ruwan da ake sha yanzu in ma ruwan rijiya ne ko kuma a'a ruwa ne wanda yake na korama ko kuma a'a ruwa ne na sama ko ruwa ne na teku Allah madaukakin sarki ya ce ku bani labarin wannan ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ne kuke saukar da ruwan nan daga cikin girajizai ko mu muke saukar da shi wa yake sauko da ruwa to yan dabi'a sun ce evaporation ne ke saukar da ruwa wai tiriri ne in yayi yawa shikenan idan rana ta yi zafi aka yi tsananin zafi sai a yi tiriri shi nan sai ruwan teku ya koma sai ya haɗe da wata iska a sama sai a samu wani oxygen da waye sai ya haɗu sai ya zama hadari daga nan kuma sai ya zama ruwa sai a sake dawo da shi inda a ce haka ne ake yin ruwan sama da Allah ya bayyana mana Qur'ani kuma in ya faɗe shi ma a dunkule da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ga yanda ruwa ya sauka amma duk ayoyin da Allah ya magana akan saukar ruwa cewa yake yi arzanna Mina sama mun saukar daga sama ba inda Allah yake daga ƙasar ruwa yake tafiya sama kuma ya akwai bukatar a san haka ko to kuma ba a faɗa ba ka kaga nan ba hakan bane haka bai suna bukata a ce musu ga yanda ake ruwa to kaga Allah ai ba ya goye musu wani abu bane sai wani kawai eh, turawa zo su zauna su yi tiyoni din su ce ai haka suke gani wai sai a kawo tukunya sai a daura ma wuta a kasanta a balbala wuta sai a nufe ta sai a ɗauko murfin sai a ce kaga wannan tunanin shine ruwa na tashi ya je sama to ƙasashen da ba su da teku fa sai Allah yake sauka musu da ruwa su kuma ko yanzu garin nan misali yanzu garin nan da muke shige idan damuna ta kai damuna ba a zafi ba sai dai kaga hadari sai kaga ruwa ya zo ta ina kuma zafin yake zuwa nan kuma ma wanda teku ne yanzu a garin nan garuruwan da suka buga garin nan teku sai garin nan fi yawa ruwan sama to kaga ruwan sama wannan wani nufi ne na Allah Allah ne yake saukarwa da za ayoyi da yawa Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran dan haka Allah ya ce na antum anzaltumuhu min almuzn shin ku kuka saukar da ruwan nan daga wato cikin giragizai am nahnu almunziluna ko mu muka saukar da shi Allah ya ce launa sha'u inda mun so shi ruwan da zai sauka din la ja'alnahu ujajan da mun sa shi mai garki ne tsananin kaifi na gishiri mara daɗi wanda ba zai ba za a amfani da shi ba wajen sha ko wajen shuka ba yace to fa laula tashkuruna ba za ku gode ma Allah ba akan Allah ya saukar da ruwan kuma har ka ga ruwan ya sauka a tara a yi amfani da shi ai in ba da ruwan da yake sauka a sama ba babu wani ruwa a ƙasa kuma a ciki sai ruwan ya sauka daga sama sannan kuma tekuna su rike shi sannan kuma ya gudana a cikin koran sannan a samu a ɗiba har a yi amfani da shi ƙasa kuma ta rike in ka tona ka samu ruwan a ƙasa ka samu ruwan rijiya kuma za ka ɗibe shi ka sha ka je shi yana da daɗinsa to Allah ya ce in mun zo sai mu sa shi ba daɗi sai mu sa shi ba amfani don haka ba amfani da shi wajen sha ba ballanta a yi shuka da shi Allah ya ce shin ba za ku gode mishi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai sun tabbata daga gare shi cewa wato Allah yana aunar bawan da zai ci abinci ya gode ma Allah akai zai sha abin sha ya gode ma Allah akai wani hadisi da ya zo na Jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya sha ruwa yakan ce alhamdulillahi alladhi sakanahu azban furatan bi rahmatihi cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shayar da mu da ɗanɗanan shi mai daɗi cikin rahamarsa walam ya ji alhumin hankujajen bai zunubina bai sanya shi mai kaifi na gishiri gurɓatacce ba saboda zunubanmu inda sanin zunuban da ake a doron ƙasa ne Allah zai hana mana komai amma rahamar Allah ba ta kunsha haka ba ana saba ma Allah ɗin kuma yana kyautata ma bayansa dan ya bude musu kofar da za su gode masa kuma su koma gare shi amma inda dan zunubai da ake yi ne a doron ƙasa da yanzu ba wanda ya rage dan duk wani abu da Allah ya hana ana yi duk wani sako da Allah ya ce kar a yi ana yi to kaga inda Allah madaukakin sarki zai duba sa da abin da suke aikatawa to babu wani wanda zai fukuta kuma da haka Allah cikin rahamarsa ne yake saukar da wannan ruwa dan ya amfani mutane a rayuwarsu sai Allah ya ce a fara'aitumun narar lafi turun shin yanzu ba za ku bani labarin wutan nan da kuke kunna ta ba a antum ansha'atum shajarataha am nahnu al-munshihun shin ku ne kuka tsirar da itatuwan da ake kunna wuta da shi ko kuma mu ne waye ya samar da itatuwa Allah ne amma ka ce to magana itace aka yi ka ce da da gas ake kunna wuta waye samar da iskar gas ai Allah ne ya samar da ita babu wani wanda ya sai samar da iskar gas in Allah ya zo sai ya rike komai nashi ya rike fetur din ya rike gas din ya ga yadda za ku yi kuma ko ba inda za a yi a Allah ya ce nahnu ja'alnaha tabkiratan wa mata'an lil muqwin ita wuta da kuke gani din nan to sa ta ta zamanto wa'azi ne ma'ana wutar duniya wa'azi ce akan wutar lahira idan ka ga wutar duniya to ta tunatar da kai cewa akwai wacce ta fi ta zafi a lahira yanzu ka ga wata wuta misali ko aka yi gobara ko wani abu ba za ka matsa kusa da wajen ba to wannan nafila ce akan wutar lahira masala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam cewa wannan wuta da muke gani a duniya kamar 1% ne 1 over 70% ne na wutar lahira wutar duniya da ake gani yawan ka da zafinka da waye kamar kashi ɗaya ne ka kasa wutar lahira kashi 70 daga kashi ɗaya ne kawai aka jewa ake ganin wannan abubuwa saboda haka ta zamanto a ne ga waccan wuta Allah ya ce sannan kuma wa mata'an lil muqwin kuma amfani ne ga matafiya ma'ana wuta amfani ne ga matafiya matafiya suna amfana da wuta duk inda matafiya yake yana buƙatar wuta imma dai saboda sanyi imma saboda abin da zai dafa ya ci imma saboda neman haske ko wani abu makamancin haka yasa annabi Musa alaihi salam da yake tafiya da shi da iyalansa hadari ya tako ga duhu ba kowa sai ya hangi hasken wuta yake inni ana sunaran da Allah ya ake ku min kawai. Ya ce ni na an goya wata wuta ta yi ku jira na anan zan samu muku wani abu da haka wuta tana amfani ga dan adam duk da yake kuma azaba ne Allah yana azaba da ita amma kuma amfani ne ga dan adam kuma an ce wuta ta kunshi kowace irin wuta ko yanzu inda kake da duhu kana bukatar ka haska tosila ai ta ma wuta ce haske ne a nan an da an keɓance matafiya da ambatan cewa amfani ne ga matafiya saboda buƙatar wuta a halin tafiya ya fi buƙatar ta zaman gida yanzu ka ce kai ne ka ɗauko motarka babu fitila ka baro tun daga misali sakwato za ka zo garin nan mota ba wuta kana gan tafiyar za ta yi ko daga nan za ka yi lagos babu fitila ai duk motar da ba wuta babu mota ko za a yi hatsari za a yi waye za a yi menene to kaga matafiyi ya fi bukatar amma kai yanzu da kake da gida kake cikin gida motar taka kana dan gurgura ta ne kana dan nema abin da za a shi daga nan dai dan ka gangara sabon gari ka kai fasinja da daddare baka tsoro dan za a dan dinga amma ka kama hanya daga nan zuwa wata duniya ka ce ba wuta ai ba zai ba kuma cikin dare to wannan shi yasa ba wai ana nufin cewa ta takaita amfani ga matafiya bane kawai a gidan ma tana da amfani amma su tafi bukatar ta to sai Allah madaukakin sarki ya ce fasabbih bismi rabbikal azim Allah yana ne umarta annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ta tsarkake wato sunan mahaliccinka Allah madaukakin sarki mai girma ka dinga tasbihi kana mai tsarkake shi kana mai ambatansa kana mai wato eh, kore masa duk abin da yake na kaskanci ne wanda aka danganta masa da haka Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka ya ɗaukaka to sai ayoyi na gaba da Allah maɗaukakin sarki ya yi zance akan alkur'ani mai girma waɗannan ayoyin shine wasu malamai suke cewa sun sauka a madina amma Allahu a'lam ayoyi ne da suka sauka a makka a cikin wannan sura da girma فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فيرحوا ورحاله وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Allah madaukakin sarki ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wannan rantsuwa ce Allah madaukakin sarki yake yi ba wai korewa ba don haka wannan lam din tana zuwa domin karfafa rantsuwa ne Allah yake fala uqsimu lalle Allah yake ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da wato matsugunai na taurari inda Allah ya ajiye taurari ya tsugunar da su kowace tauraruwa tana da matsuguninta babu wata wacce take tashi wata ta maye gurbinta a nan suke haka Allah maɗaukakin sarki ya ajiye su saboda haka Allah ya rantsuwa da girman wannan al'amari sai abin da ya rantsuwa a kai shine wato zai zo ya ce wa inda hula kasamu lallai wannan ɗin rantsuwa ce kuwa in ji Allah maɗaukakin sarki lauta alamuna, inda kun sani rantsuwa ce azimin babba mai girma da Allah ya rantsuwa da wannan abin ba karamar rantsuwa ba ce rantsuwa ce babba na cewa inna hula Kur'anun kari abinda Allah ya rantsu a kai kenan cewa lallai wannan Alkur'ani, littafi ne wanda yake karatu wanda yake mai girma wanda ya kunshi cikakken ambato wanda ya kunshi alkhairi ya kunshi shiriya ya kunshi haske ya kunshi gaskiya don haka shine wannan alkur'ani mai girma abinda Allah ya rantse a kai kenan cewa fi kitabin maknun shi wannan alkur'ani yana nan ne a cikin littafin nan wanda aka tsare shi Almaknun, almasun, littafin da aka tsare shi daga duk wani barna ko daga ƙazanta, ko daga gurɓacewa, ko daga canjawa to shine fi kitabin maknun to mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewa abin nufi da kitabin maknun shine lauhin mahfuz ne ko cewa alkur'ani yana rubuce a wannan allo din wanda Allah ya rubuta komai a cikinsa tun kafin Allah ya halitta don haka alkur'ani yana cikinsa a rubuce kamar yadda Allah ya ce bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz cewa alkur'ani ne mai girma a cikin wannan allo wanda yake wanda yake da tsari yake da kariya da haka Allah ya ce innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun wasu kuma suka ce a'a yana cikin wato littafi ne wanda yake shine alqur'anin da ke hannu to kuma kowace fasara ka dauka da akwai ma'anarta yace la yamassuhu illa almutahharun ba me shafan wannan littafin sai waɗanda aka tsarkake su waɗanda suke tsarkakakku ne to a nan tsarkakakku in an ɗauke shi cewa lauhul mahfuz sai a ce su ne mala'iku su ne tsarkakakku ne domin lauhul mahfuz ai ba mai taba shi sai su mala'ikun da suka zama jakadu ne na Allah su ne Allah zai ɗauke alkur'ani ɗin wahayi ya ba su su sauko da shi an mala'ika jibril zai ɗauko daga lauhul mahfuz ya kawo shi zuwa ga wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ga mala'ika ne tsarki ne don haka Allah yana ba da labari ne cewa babu mai taba alƙur'anin nan sai wanda suke tsarkakakku ne wannan an ɗauki ma'anar cewa lauhul mahfuz idan kuma an ɗauki alƙur'anin da ke hannun mu ne sai ya zama la yamassuhu illa al-mutahharuna ba a bai shafa shi sai waɗanda suke masu tsarkakewa wanda ake tsarkake su shine ma'ana ba masu janaba ba sa taba alƙur'anin da yake nan yake hannunmu an gane ko masu janaba da wanda ba su da tsarki ba sa taba shi kenan kaman hani ne Allah yake amma Allah yace la ya masu kada ka taba shi kada ku taba shi illa mu mutahharuna sai waɗanda suke da tsarki to duk ma'anar da aka dauka zai tana da ma'anar haka din amma dai ya fi karfin cewa lauhul mahfuz ake ne an gane ko ɗaya daga cikin magabata yana cewa kafiran ƙuran shawa sun ce ai alƙur'anin nan shaitanu ne suke sauko ma da annabin Allah shi shine Allah ya mayar musu da martani yace la ya masuhu illa al-mutahharun shaitanu kuma najasa ne da kamar yadda ya faɗa wata ayar wa na tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un haka suka ce ai shaitanu ne Allah ya ce a'a babu wanda ke taɓa alƙur'ani sai wanda yake da tsarki wannan matsala akwai matsala a ƙarƙashin wannan ayar shine wato taba alkur'ani a halin rashin tsarki kusan malamai sun tattaro akan cewa mutumin da yake da janaba kowace mai al'ada ko kuma mai biki ko cewa waɗannan bai halatta taba alkur'ani na alkur'ani littafi ne mai tsarki mai ƙaramin kai kuwa ma'ana wanda ya bawani bai tsarki ba ko wanda alwalar ta warware da fitan wani abu daga jikinsa to wannan malamai suna ganin zai iya taba alkur'ani amma mafi kyau ya zama yana da tsarki amma in ya taba shi ba tsarki wannan babu laifi an gane ko to haka nan shi mai janaba da mai jinin al'ada aka ce cewa za ku iya karanta alkur'anin ba tare da taba shi ba amma musamman ma ga waɗanda suke masu neman iliminsa ko masu karantarwa saboda kar su bar taɓa shi ya zama sun manci to sai aka ce suna iya karanta shi wannan matsala ce da ake yawan tambaya a kai cewa mara sarki zai iya taɓa alƙur'ani malamai suna kawo cikin littattafai duk da yake wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa lallai wato hatta mara tsarki din ma na bawani ko wani abu bai halatta ya taba alkur'ani ba wanda wannan ita ce fatawa ta abdullahi dan umar radiyallahu anhu saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya zo cikin wata wasiƙa da ya rubuta cewa Allah ya masa alkur'ana illa qahirun to kar wani ya taba alkur'ani sai wanda yake mai tsarki to wasu sun tafi akan haka wallahu ta'ala a'lam almuhim an fi so da yin ka karanta alkur'ani ka zama kana cikin tsarki domin zance ne mai tsarki zance ne na Allah ya fito daga waje mai tsarki haka sai ka karanta shi cikin hali na tsarki wata matsala da take tasowa shi ne to alkur'anin da yake kan wayoyi fa wanda da yawa wasu za su tambaya to shi kenan gashi yanzu an sa shi a wannan abubuwa shi ma yana da alfarma da daraja irin wannan wanda yake rubuce ko ba da shi kuma shi ma zai dau irin wancan hukuncin yanzu kenan mai janaba zai iya dinga scrolling din Qur'ani da yake waya ya zama hukuncin shi hukuncin ya taba alqur'ani ko kuma ba zai iya ba ko ya ya ya takaita ne kawai a irin qur'ani wanda yake na na gasken gaske wanda aka mishi rubutu to malamai suna cewa wannan musamman matsala ce ta zamani da zamani ya zo da ita suka ce duk abin da ya shafi alqur'ani wancan ya shafi qur'ani na waya inda shi ma sunan shi alqur'ani misali yanzu in ka karanta alqur'anin waya kana da lada ko baka da lada ashe idan ba alqur'ani waya ce baka da lada ko za a ce baka da lada an ce to ai zaka iya sa waya ka shiga bayan gida a to mahaddacin alqur'ani ma yana cikin kan shi shiga bayan gida ta haka wannan kamar wani memory ne aka sake nan kai ma ka zan memory ne akan ka sai dai zaka cire ka ajiye shi ka shiga wasu suna da wannan shubuha kamar bara na zauna da wani mutum a ne zo yana ƙur'ani karatun ƙur'ani, sai shi fa bai da wannan ƙur'ani ba na ce saboda me wai saboda an kashe an kashe wayar gaba ɗaya an yi switch of babu ƙur'ani. na ce a to ƙur'ani a kan shi shi ma in yi bacci ai babu ƙur'ani, sai ya farka to akwai rashin wayewa da zamani yanzu ka ce wannan ba ƙur'ani ba ne ka sa mutane a cikin damuwa ko wani kila hanyar kawai da zai samu ya karatu kenan wayewansu ya kai haka yanzu ka je irin kasashen da suka yi nisa da ci gaba kila ba sa daukan qur'ani haka kuma sannan ba ko ina bane mutum zai dauki qur'ani ya tafi da shi ko kuma hanyoyi na karantarwa ta zamani yanzu ana so a karantar ai za a amfani da wannan wajen karantarwa da haka abin da yake kan wannan qur'ani yana kan wancan an mutum yana cikin janaba ko wani abu kar ya bude shafin da yake da akwai qur'ani ya bari sai ya yi tsarkin na janaba sannan ya buɗe to wannan shi ya fi sauƙi wasu kuma suna cewa a kamar hoto ne aka ɗauko da haka hoto ba daidai yake da asali ba wai kamar asali ana abin nan ɗin shi ne ana pdf kuma pdf ɗin nan wani tsari ake bi sai a ɗauki hoton abu gaba ɗaya sai a ɗauko sai a ɗaura shi akan abin nan yadda ka ga dama za ka iya share amma dai kamar yadda na faɗa mafi kyau kiyayewan ya fi mutum ya kasance na cikin hali na tsarki domin ya fi lada domin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa illa tayyiban Allah yana karba abu mai tsarki ne daga masu tsarki kuma inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsarkake kansu kuma ba a taba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta al a hali na rashin tsarki ba sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqribuna alqur'ana ma lam yakun junuban shi manzo Allah sallallahu alaihi yana karantar da mu alqur'ani matukar ba yana halin janaba ba ya nuna cewa ana halin janaba ba ya karantarwa saboda haka mafi kyau kiyayewa saboda girman zancen za ka duba girman zancen ne da kuma inda ya fito ai daga Allah ya fito zance ne na Allah to sai ka duba girman Allah sai ka tsarkake girman Allah sai ya zama kana cikin masu darajanta alkur'ani Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin wannan littafi na alkur'ani wato saukarwa ne daga Allah madaukakin sarki wanda yake shine ubangijin talikai sai Allah ya ce afa bi hadal hadithi antum mudhinun yanzu wannan zance ma'ana alkur'ani kenan da wannan zance ne kuke ƙaryatawa yanzu kuna ƙaryata wannan zance na Alkur'ani? kuna ma'ana karkatar da shi kuna so ya bi abin da kuke so na sabo wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna sannan kuke sanya godiyar arzikin da Allah ya muku sai ku dinga butulce ma Allah madaukakin sarki abin da ake kaddarawa anan wa taj'aluna shukra rizqikum yanzu godiyar da ya kamata ku yi na arzikin da Allah ya muku sai ku mayar da shi cewa da karyatawa dan baka sa wannan takdirin ba ayat ba za ta tafi ba ta ce wa taj'aluna rizqakum kuna sa arzikin ku shine cewa annakum tukazibuna kuna karyatawa da haka sai a samu takdirin wa taj'aluna shukra rizqikum yanzu za ku sanya godiyar arzikin da Allah ya azurta muku da shi shine sai ku dinga bitince ma littafin sa to sai Allah madaukakin sarki yace falaula idza balagatil ulquma ai to kujira jira lokacin da wato rai ta kai zuwa maƙogwaro za ta fita lokacin da aka fara hangen mutuwa kenan nan ma sai ka ce falaula idza balagatil ruhul ulquma ko yayin da rai ta kai maƙogwaro tana shirin fita in dai kuna ƙaryata alkur'ani to ga abin da bai kamata ku ƙaryata shi ba kuma wa antum hina idin tamburuna alhalin ku kuna kallon wanda zai mutu din nan yana magagin mutuwa idan mutum ya zo ya kai magagin mutuwa zai mutu ba wanda ya sai hana shi tafiya a yi kama kama a buga nan a buga can a haɗo nan a haɗo can wallahi sai ya tafi a gaban ka za a yi hatsari ka ga mutum gashi nan a gaban ka ne za ka ga ran zai fita ba inda za ka iya likita zai gaya ma wallahi an kawo ma mutum gaban shi yana ji yana gani ba zai iya mishi komai ba kuma haka zai garan nan ya fita ya ga yana ta kokarin nishi kokarin numfashi a sa oxygen nan a danna a yi cardiac massage a yi wannan duk wannan babu amfani dan lokaci yayi Allah yake kuna gani wannan abin yake faruwa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu kuma mun fi kusa da mamacin nan fiye da ku ma'ana mala'ikunmu su ne suke ɗaukar ranar walakin la su bafi nuna amma ba kwa ganin su ba su ne ganin mala'ika da ya zo ɗaukar ranar kuma mala'iku ne suke ɗaukar ranar Allah ce kudi ya tawaffakun malakul bi wuce da biku to haka mala'ikun nan gashi suna ɗaukar ran amma ba kwa ganin su to menene naku na ƙaryatawa in dai da gaske ne Allah madaukakin zance ce falaula in kuntum ghaira madinina in har kun ce lallai babu sakamako da za a muku bayan kun mutu to una ha ku dawo da wannan ran in ta fita in dai da gaske kuke in kuntum sadi. akwai wanda yake dawo da rai in ta fita ba wani inda akwai yadda ake dawo da rai da masu kuɗi ba dangin su ba za su dinga mutuwa sai su je su biya su biya kuɗi na musamman a ce to shikenan in ya mutun da Allah za a biya a dawo da ran ba wanda ya taba biya ka biya ran shi ya dawo a ita rai wahalar ta shine kawai ta fita sai dai in ba ta fita ba amma in har ta riga ta fita to ba magana ta dawo kuma inda a ce wasu ransu zai dawo to da annabawan Allah ne wanda suka fi kowa kusanci da Allah madaukakin sarki to amma kowa da lokacinsa wannan ya nuna mana cewa duka za a koma ga Allah da haka Allah yana gaya musu kamar yana kalubalantar su ne in dai har kun ce ƙarya ne babu sakamako bayan mutuwa to me amfanin mutuwar kenan to ai ba za a mutu ba kenan da haka sai ku dawo da ran to sai Allah ya ce fa amma in kana al muqarrabina babu laifi idan wannan rai din tana cikin waɗancan da aka ambata a farkon surar nan ko as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun idan wannan rai tana cikin waɗannan bayan Allah na kwarai waɗanda suke makusanta Allah madaukakin sarki to fitanta rawqun hutu ne hutu ne duk wanda ya zama mutumin kwarai ne fitar ran shi ya rabu da duniya din hutu ne a gare shi dan duniya wahala ce a duniya wahala ce duk wanda yake cikin duniya komai jin daɗin shi wallahi a wahala ne in ya kwatanta da jin daɗin shi na lahira haka wahala ne da haka fitar ran ya bar duniya ya samu hutu ne farahun wa raihan kuma zai samu sakewa wa jannatu na'im da aljanna ta ni'ima shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi zabin cewa ko a dauki rayuwar shi ko a bar shi duniya yace ila rafiqil a'la shi ya zabe koma ga Allah ya zabe koma ga Allah haka ita rayuwar duniya rayuwa ce ta wahala na karkaratna al-insana fi kabad. mutum yana cikin wahala ne a barka kawai ma ka tashi sai ka nemi abin da ruwan da za ka yi wanka sai ka nemi abin da za ka ci sai ka nemi abin da za ka sha ka dai shi duk ta shiga damuwoyi duk wannan damuwa ce ta duniya wanda aljanna babu wannan aljanna ba ta tunanin wani zai bakanta ma ba ta tunanin wani abu da za ka nema ka rasa shi kana bakin ciki ko kana cikin dimaucewa duk abin da kake so za ka samu duniya ko ba duk abin da kake so za ka samu ko yanzu akwai abubuwa da yawa da kana so haka sai dai sun fi karfinka saboda a duniya kake haka duniya gida ne na wahala shi sa ba a so mutum ya yi wahala a ya yi wahala a duniya ya a lahira eh ka yi wahala a duniya domin gina lahirarsa ka yi wahala a duniya don gina lahirarsa yadda aka ga wanda daga cikin magabata ba su ɗauki rayuwar nan komai ba rayuwar duniya ba su ɗauke ta wani abu ba su sun ɗauki duniya kawai wani zango ne Eh, da aka biyo don a yi wani aiki don gyara inda za a ci amma duk wanda kaga ya shirya zaman duniya yana gyare-gyare yana abubuwa to wannan bai zama ne duniya ba don haka idan mutum na kwarai ne ran shi ya fita din ya tafi to wannan lallai yana cikin hutu ne ya samu hutu don mala'iku za su tarbe shi za su dinga mishi albishin tun kafin ya tafi إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون lokacin da ran zai fita mala'iku za su dinga cewa ukhruji ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ila rabbin ghayri ghadban ki koma ga Allah wanda bai fushi da ki ya ce wannan rai wacce kike da tsaki haka mala'iku za su dinga ma fita albishi amma ba ne ganin su kuma kuma albishin din za su dinga yi za su zo ma da likafani daga gidan aljanna mai kamshi su zo da turare suna cewa ka fita a hankali ran mumini za ta fita cikin nutsuwa ana mishi talqini yana kamawa ana faɗan kalmar la ilaha illallah yana kamawa yana tasbihi yana inna lillahi yana hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da ya tsaka shi akai kenan yace wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance daga cikin daraja kuma na biyu ne waɗanda ba kai waɗannan ɗaukaka ba ashabul yamin to fa salamun laka shi ma za a ce aminci a gare ka ya aminta ya kubuta daga azabar Allah fa salamun laka min ashabil yamin cewa ya samu kubuta daga azabar Allah kuma zai dinga samun sallama daga mala'iku Allah ya sanya mu cikin su to sai Allah madaukakin sarki cewa amma in kana min al-mukazzibin ad Allah ya tsare dan wannan rai din ta kasance min al-mukazzibin ad daga cikin makaryata masu karyata annabawan Allah masu karyata manzannin Allah masu karyata addinin Allah to kuma batatu. to sai Allah ya ce fa nuzulun min hamim wannan ah, tarbashi shi ne wato wani ruwa tafasashe da shi za a tarbe shi da shi wa tasliyatu jahim kuma a mishi shimfiɗa da wuta ta jahim nan ne mashigarsa Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin wannan shine wato abu zance wanda yake na gaskiya na tabbaci haka Allah ya ce fasaddih bismi rabbikal azim kai tasbihi kana ne tsarkake ubangijinka Allah madaukakin sarki daga dukkan abin da bai dace da shi ba kuma tasbihi ana yin tasbihi ne da harshe kuma ana yin shi da zuciya ana yin shi da gabbai a tasbihi da harshe shine kamar yadda ya gabata tasbihai daban-daban subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhana bin jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama subhanallahi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati wannan duk tasbihi ana kuma tasbihi da zuciya shine a zuciyarka ka tsarkake Allah kaɗai kake bauta kuma ana tasbihi cikin ayyuka shine duk ayyukanka duk abin da ka san cewa na nakasa ne ka kore ma Allah duk abin da ya zama na cika ne ka tabbatar ma da Allah in kai haka kana cikin al-musabbin kuma tasbihi yana da sakamakon shi babba da ba kowa yake iya ganewa duk wanda ya ɗauki tasbihi a rayuwarsa ya bi jikinsa to lallai Allah matsaukakin sarki ba zai kyale shi haka kawai ba a kistar annabi Yunus Allah ya ba mu labari Allah ya ce falaula annahu kana kana minal musabbihin inda ba ya kasance da can yana cikin masu tasbihi ga Allah ba ko da ya ma a cikin kifin nan har abada da labisa fi yau ila ba su har shi yasa ake so ka saba da tasbihi domin a lokacin da ka shiga wani kunci sai Allah ya ci kanta ba ma ba ka tasbihi ba a san ka da tasbihi ba an san ka da hira ne an san ka da maganganu an san ka da giba an san ka da namima Ko sai mutum ya tashi a cikin wannan hali kowa ta jarabawa ce za ta same ka wallahi za ta zo ma cikin sauki kaga Allah madaukakin sarki abin da ya raya mutum akai in ya tashi akan shi to sai kaga akan shi zai rayu akan shi zai mutu ba na manta wannan tausayin da ya same ni har motar nan ta tsaya ba mu daina abin nan hasunan Allah wa ni'mal kuma dukkan wanda wani taimako ne na Allah sai muke ganin wannan ne ma ya kawo mana sauki wannan ya kawo mana sauki har muka tsaya abin da muke faɗa ne Allah da yake mana harshen mu ba ka abin da mutum ya saba a kai kai dinga yawan faɗan shi wannan kana zaune da shi ka ce kace hasbunallahu wa ni'mal ce me ya faru sai ah, ina gode ma Allah ne ko wannan kace inna lillahi wa ina ilaihi zai ce me ya faru ce a na na na na na kawai cewa lallai akwai akwai tashin hankali a gaban ko la haula wala quwwata illa billah ka zauna irin waɗannan kalmomin sai dinga yawan nana ta su to sai kaga sun bi jikin mutum Ya'yanka ya zama suna tuna ka da irin wannan kalmomin wani malamin yana ba da nasiha da shara yake cewa a ce idan uba ya ɗau 'ya'yansa ko tafiya zai iya kai su wajen makaranta su dinga jin yana yawan tasbihi da haidala da kabbara da hamdala da salatin annabi duk da uban ya nan za su dinga tunawa da wannan amma ba uba shi zai buɗe ma yaran shi kiɗa ba ba kullum ya shiga mota ya buɗe kiɗa ba a buɗe musu tasbihi buɗe musu karatun alƙur'ani su taso akan wannan ka gina su akan wannan ka raya su akan wannan ko man shabba ala in shaba alai to duk wanda ya duku da abu ya tashi akai sai kaga ya rayu a kansa a ibn al-qayyim wani littafin sa yana cewa labari da yake barwa mutane da yawa da lokacin su an zo ana ana ana kwadaitar da su zantuttuka na alkhairi wani ana ce mishi ya faɗa ya faɗa yana cewa ai dubu kaza ɗari kaza shi kawai kasuwa ce harkar yana halin magajin mutuwa ana cewa la ilaha yana cewa ai dubu kaza ina bin wani dubu kaza wani ɗari kaza abin da ya saba ke rayuwar kenan a cikinta ake kullum faɗa akan me za a tara saboda haka ko da a kasuwa kake ka zamanto cikin yan kasuwan da Allah madaukakin zanti yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis mutane waɗanda siye da siyarwa ko cinikayya bai hana su ambatan Allah da tsaye da tsalla ta haka ka samu mutum a kasuwa in babu kwastama ya buɗe alkur'ani yana karanta ko yana sauraron nabiya ko wani wa'azi ko ya shiga su da tasiri in direba ne ma ka same shi yana abu na ma direba ka ji ya kura mota daga nan har zuwa mai maiduguri da motar ta faɗi sai dai a ji kiɗa na tashi shi ma an ka zo kana kokarin mishi ne, mutuwa zai sai dai kama wannan kitan da yake idan shi ya saba ci kuma wannan direbobi da yawa suna fada wannan sharaba wai sai a kunna kita ga abin da ya kamata ka kunna duk wanda ya hau kan hanya ta tafiya fa tafiya ce ta kila za a sauka ba za a sauka ba a baka da tabbacin cewa an kawo abin hawa za ka sauka domin abin ba ikonsa ba ne shi yasa da yawa za ka ga an tashi an yi zane an yi makane an yi sallama da su an sallame su kuma a dawo ana cewa ai ba su isa ba tafiya tana cikin hanyoyi da yawa da suke sanadin mutuwa to a tafiya ne kamata a ce bawa ya fi kusanci da Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin shi a cikin tafiya shine farkon zai yi tafiya zai yi du'a mustafa sannan in ya zo kan abin hawan zai yi kabbara ya yi hamdana sannan duk lokacin da aka zo wajen wani tudu zai dinga tasbihi idan aka zo gangara zai dinga kabbara haka nan kawai ana cikin hali na tafiya za su dinga jin yana tasbihi da istighfari to haka ya kamata mu zama a cikin tafiya tafiya to amma da ga mutum ya yi tafiya ina a ce direba gaskiya ba muna jin bacci a dan a dan watsake mu a ɗan sa mana wani abu da zai dan wasakar da ungo haka ake yi sai a sa kiɗa wani ma ya sa kiɗan kai ba ka da gaje ma ba za ka ji ba sai ka hakura ni haka na saba mota ta haka ake yi ko to irin wannan sai ka mishi na siya ka ce to yanzu muka mutu a wannan hali ba to a lokacin za ka ji ɗan mota ya ka ce kakka mana mummunan fata amma wannan abun da suke ya fi wannan mummunan fata haka kawai ka ce za mu mutu to gaskiya ne an yake faɗa ko so yanzu muka fada a cikin wannan halin me kake so shine kawai nasiha da zaka bar kuma kana mishi wannan allurar zaka shige shi ko saboda haka mu zaman to masu yawan kusanci da Allah madaukakin sarki a duk halin da muke ciki sawa'un halin zaman gida ne halin tafiya ne halin kwanciya ne halin tashi ne duk inda zamu kasance mu zaman to masu kusanci da Allah mu zaman to masu yawan ambatan Allah duk wanda ya waita ambatan Allah Allah zai ambace shi fadkuruni azkurkum ko ambace ni Allah ce zan ambace ku man ni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi duk wanda ya ambace ni a zuciyarsa Allah ce zan ambace shi a zuciyarsa wanda ya tuna da Allah Allah zai tuna da shi wanda ya mance da Allah Allah zai mance da shi ta haka wannan sura sura ce mai girma da ta kunshi darussa masu yawa musamman akan abin da ya shafi tashin alkiyama da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma wato bayani na ikon Allah madaukakin sarki cikin abubuwan da ya sanya ma dan adam na wannan rayuwa wanda in babu wannan abun ba yanda za a yi rayuwa ta tafi a ce babu ba wuta ba abinci to me za a yi ai ba ba wani abun da ya rage a rayuwa ce ba ruwa to ba wuta ba abinci babu komai kenan kuma sannan kada a ɗauki duniya da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha aminan fi sirbihi ko fi sarbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya duk wanda ya wayi gari a yana yana cikin aminci inda yake baya fargaba fargaba ya tashi cikin gidansa gidan nasa ne bai fargaba bai tsoron mai gidan zai zo ya tashe shi kudin haya matsuguni nashi ne aminan yana amince bai tsoron zai fito ya samu wani tashin hankali mu'afan fi jasadihi jikin shi akwai lafiya bai da wata cuta ta daga hankali da za ta hana shi tsayuwa da haƙƙin Allah inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci wannan manzala bayan ya ce wannan wannan me yake nema kuma a duniya ai duk wanda ya samu wannan abin ya samu duniya amma sai ka same shi yana da gida yana da abin da zai cin kuma yana da lafiyar amma duk da haka bai gode ma Allah ba da yawa haka in kuma ka duba a kewaye ko kusa da kai zaka samu akwai wanda ya tashi ba abinci akwai wanda kuma a safiyar da ya tashi a lokacin an fito da kayansa kan hanya kai kana ganin kana dan wani matsatsan waje ya gagare ka to wani wannan matsatsan yake so dan ɗakin da kake gani ya gagare ko wani ka bashi wannan ɗakin wallahi yana zai zo ya zauna da iyalin saboda haka mu zamanto masu takaitawa wannan rayuwa ita wannan rayuwar ba wani abu bane da zaka tara shi a duniya illa iyaka abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka tsare kanka da shi amma ba wai tarawa ba mutum ya gama tarawa kuma je tsaya a gaban Allah ya zama mishi musiba da bala'i duk masu tarawa nan fa wahalar su a lahira tafi tafi saukin su inda an tashi mutane sai an ajiye su a gefe tsawon shekara hamsin tukunna kafin a waiwaye su da ba masu yin na kwarai da ba na duk sai an ajiye su tukunna sai an fara da talaka da ba su da komai a to baka da komai baka je da komai ba dama dama duniyar baka shigo ta da komai ba to ka je kuma ba komai me za a bincika yasa an kana talaka ka zamanto mai tsoron Allah ka zamanto mai girman kai ka zamanto mai haƙuri ka zama mara haƙuri domin kana talakan shi ne nan ka je ka koma mai salin alin ka da wata damuwa to dama kai baka kwaso wahala da yawa ba amma wanda yake babban ɗan kasuwa ne tarin kudi nan can nan can an tara an tara duk wata an ji an yi lissafin su ba ina aka samo su ya aka samo su ta ina aka kai to wannan kadai in aka ce an bar mutum da shi an ashi da aiki yanzu ko a nan duniya ne wasu aka ce za a yi accounting dukiyar dukiyarsu ai za a lokaci za a lokaci mai tsayi ana yi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu cika da imani a wannan kwanaki masu tarin albarka na cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamar da ke cikin su Allah ya rubuta mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya datar da mu da wannan dare wanda cikinsa ake gafarta zunuban bayi. Ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya amintar da mu duk inda muke a cikin gidajenmu da hanyoyinmu yan kasuwanmu Allah ya albarkaci kasuwancin suna roƙo Allah maɗaukakin sarki ɗalibai Allah maɗaukakin sarki ya taimake su a cikin karatu cikin ma'aikatan ma'aikatanmu Allah ya tsare mana su suna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma mu na madaukakin sarki marasa lafiyar mu ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana karshen Allahumma inna nashhadu bi annaka antal lahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولن يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا عز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اشفعنا بالقرآن الكريم اللهم اشفعنا بالقرآن الكريم اللهم اشفعنا بالقرآن الكريم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين